Kafin aji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai. To hawa an harba wasu 'yan Isra'ila uku har lahira a yau Lahadi akan iyakar yamma da kogin Jordan da kasar Jordan a wani hari da ga dukkan alama ke da alaka da yakin da aka kwashe watanni 11 ana yi a Gaza. Tsohon ɗan takarar shugabancin ƙasar Venezuela daga jam'iyyar adawa edmondo Gonzalez ya yi gudun hijira bayan da ya samu mafaka a ƙasar Spain. Papa Roma Francis ya je tsibirin Papua New Guinea da ke kudu maso yammacin tekun Pacific a yau Lahadi don ziyartar mabiya ɗarikar Katolika. A ɓangaren rahotannin za ku ji cewa gwamnatin jihar Zamfara ta fusata kan wata takarda da ke yawo a kafafen labarai da ke nuna gwamnan jihar Dauda Lawal ya ba da umarni da a wasu manyan 'yan ta'adda da ke jihar wasu maƙudan kuɗaɗe. Babu wani shiri babu wata niyya ta sulhu da 'yan ta'adda Muna kuma tafi da rahoto kan shirye-shiryen gudanar da babban zaɓe a ƙasar Ghana a watan Disamba nan mai zuwa idan Allah ya kai mu. As your president, I want to assure you of my unflinching commitment to ensuring that the 2024 elections are conducted in a free, fair, transparent, and peaceful manner. Shugaban ƙasar Ghana kenan Nana Akufo Addo sai a kasance da mu a cikin shirin domin jin karin bayani akan waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafi. muna kuma tafa da shirin dandalin 'yan jarida inda a yau shirin ya yada zango a jamhuriyar Nijar tare da Suleiman Muni Barma amma fa duk sai bayan an saurari labaran duniya kashin farko. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. An harba wasu 'yan Isra'ila su uku har lahira a yau Lahadi a kan iyakar yamma da kogin Jordan da kasar Jordan a wani hari da ga dukkan alama ke da alaka da yakin da aka kwashe watanni sha 11 ana yi a Gaza a cewar jami'an Isra'ila. Sojojin sun ce dan bindigar da ya kai harin daga yankin kasar Jordan ya tunkari gadar mashigin Albany a cikin wata babban mota inda ya bude wuta akan jami'an tsaron Isra'ila waɗanda su kuma suka kashe maharan a musayar wutar da ta auku. An ce mutanen uku da aka kashe farar hula ne 'yan Isra'ila. hukumar ayyukan gaggawa da ceto ta Magen David Adom ta Isra'ila ta ce dukan mutanen maza ne da suka haura shekaru hamsin. Ƙasar Jordan na gudanar da bincike a kan harban kamar yadda kafar yada labaranta ta Petra ta bayyana. Ƙasar ta larabawa da ke kawance da ƙasashen yammacin duniya ta yi sulhu da Isra'ila a shekarar 1994 amma kuma tana caccakar manufofinta a kan Falasɗinawa sosai. Ƙasar jordan dai na da al'ummar falasdina da yawa kuma an sha yin zanga-zangar nuna adawa da isra'ila a jordan ɗin game da yakin gaza Tsohon ɗan takarar shugabancin ƙasar Venezuela daga jam'iyyar adawa edmondo Gonzalez ya yi gudun hijira bayan da ya samu mafaka a ƙasar Spain. Lamarin da miliyoyin mutane magoya bayansa ba su ji daɗinsa ba, waɗanda ke fatan ganin ya fara yakin neman zaɓe don kawo ƙarshen mulkin jam'iyya ɗaya da aka shafa shekaru ashirin ana yi a ƙasar. Mataimakiyar shugaban Venezuela Delcy Rodriguez ce ta sanar da tserewar ban mamakin da Gonzales ya yi, wanda 'yan adawar ƙasar Venezuela da wasu gwamnatocin ƙasashen ƙetare da yawa suke ganin shi ne ya lashe zaben shugaban ƙasa da aka yi a watan Yulin da ya wuce. Ta ce gwamnatin ƙasar ta yanke shawarar ba Gonzales damar ficewa daga ƙasar. 'yan kwanaki bayan da gwamnatin ta bada da umarnin a kama shi don dawo da zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar. gonzales ko shugabar jam'iyyar adawa maria corina machado ba su ce komai ba game da batun to labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc an jima kaɗan maryam za ta sake shigowa da ƙarashin labaran kafin nan yanzu bari mu shiga najeriya inda wakilinmu a guso ta jihar zamfara abdulrazak bello ya shaida mana yadda gwamnan jihar zamfara wato gwamnatin jihar zamfara ta fusata akan wata takarda da ake ta kara na da ita a kafafen labarai da ke nuna cewa gwamnan jihar dauda lawal ya bada umarnin da a baya wasu manyan yan ta'addan da ke jihar wasu makudan kuɗaɗe domin a je wato don su aji makamansu su kuma baiwa gwamnan jihar damar haƙar ma'adanai gadi abdulrazak ɗin da cikakken rahoto Gwamnatin jihar Zamfara kalashi takobin daukar matakin shari'a ga waɗanda suke zarginta da baiwa manyan 'yan ta'adda maƙudan kuɗaɗe don su daina ta'addanci da kuma baiwa gwamnatin jihar damar haƙar ma'adanai ba tare da samun wuta tangarɗa ba. sakataren gwamnatin jihar zamfara abubakar muhammad na fada wanda ya bayyana shirin gwamnatin na daukar wannan matakin ya ce san gwamnatin jihar zamfara ba ta da kuduri ko niyyar yin sulhu da barayin masu kisa al'umma a fadin jihar malam abubakar na fada ya ce san zancen ba gaskiya ba ne. babu wani shiri babu wata niyya ta yin sulhu da 'yan ta'adda ballantana a ɗauko takarda a dangana ta da cewa mu muka kirkiro wannan takarda domin mu biya wayannan 'yan takarda domin biyan wata manuha ta yin sulhu ko kuma domin a samu kafa ta gina wasu ma'adanai wanda shi mai girma gwamna ba shi ne kan gaban shi ba. Shi ma ɗaya daga cikin 'yan jarida ake zargi da cin gajiyar kuɗaɗen da aka bayyana a cikin takardar Shu'aibu Mungadi ya ce idan mai faɗi baya da hankali kamata ya yi wanda ke saurare ya kasance mai hankali ya ce labarin takardar zuke ta mallace domin a cewar shi san ba gaskiya ne kuma bai da masaniya akan wannan zancen. Yana da wahala a ce an samu gwamnati ko komai zamanta mahaukaciya ta rubuta takarda neman kuɗi a rubuce cewa gona ya sa hannu a tsara sunayen 'yan ta'adda a rubuce da sunayen wasu 'yan jaridu a ce su ne za su yaɗa manufofin gwamnati akan wannan tsari da za a yi ina ganin indiya harkar tsaro ce da wuya a yi irin wannan rubutun faro-faro saboda tunanin cewa takarda za ta iya faɗawa wuraren da ba a zaton ta shiga. ya ce dama can a irin tsarin wasu 'yan siyasa a najeriya ana samun irin haka kuma abu ne wanda ba yanzu aka fara ba ba mamaki kila wanda ya sa a yi wannan rubutun kila muna cikin waɗanda suka addabe shi ko kuma muna yin abin da shi baya jin daɗi amma dai ba na tunanin laifi ne ma idan ma har an ba da kuɗin cewa gwamnati ta fito da wasu manufofi kuma ta shirya wa kuɗi ta ba 'yan jaridu domin su yaya ta manufofinta. Shi kuwa Farfesa Muhammad Tukur Usman na sashen tarihi na Jami'ar Usman ɗan Fudu da ke Sokoto ya ce lamarin 'yan siyasa na jihar Zamfara daban yake na 'yan siyasar sauran wurare. A siyasar mu irin yadda ake yin ta a nan kasar tamu za ka ga akwai wato ba ta rabuwa da abubuwa irin na yarfe. Wato amma dai in ya zamana wato akwai adawa mai zafi kamar irin yadda suke yi yanzu a zamfara. saboda haka ko su 'yan adawa din za su iya yin ko menene yadda yake wato ba wai magana a madadin ita gwamnati ba ne amma kasancewar kowa ya riga ya san shi gwamnan wannan jiha din yana ɗaya daga cikin gwamnonin da ya ci shi a shi ba magana sulhu tare da irin wannan yadda ta'adda. A jihar Zamfara dai an sha fitar da takardu iri daban-daban masu ɗauke da sa hannun 'yan siyasa da wasu a gabanin gwamnati ƙarshen rahoton kenan Abdulrazak Bello Kaura murya Amurka daga Gusau jihar Zamfara a Najeriya. To madalla an gaida Abdulrazak Bello ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za a iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukan sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Ga Maryam da ci gaban labaran duniya. Papa Roma Francis ya je tsibiran Papua New Guinea da ke kudu maso yammacin tekun Pacific a yau Lahadi don ziyartar mabiya ɗarikar Katolika da ke zama a ɗaya daga cikin yankuna mafi nisa da sauran jama'a a duniya inda ya kai musu magunguna da kayan jinya da ma wasu sauran kayayyakin agaji. a cikin jirgin sama mai lamba C-130 na dakon kayayyaki da rundunar sojojin sama ta Royal Australian ta samar wanda ya yi tafiyar kilomita dubu daya. Francis ya isa garin Vanimo mai yawan al'umma kusan dubu goma sha biyu a yankin arewa maso yammacin tsibiran Papua New Guinea inda babu ruwan famfo kuma ake fuskantar rashin wadatacciyar wutar lantarki. Papa Roma dan shekaru 87 ya kai ɗaruruwan kilogram ɗin kayayyaki don taimakawa al'ummar yankin a cewar kakakin fadar Vatican Matteo Bruni. Kayayyakin sun hada da magunguna, tufafi da kuma kayan wasan yara da kayan kaɗe-kaɗe don yara 'yan makaranta a cewar Bruni. A Najeriya, Sabon shugaban hukumar alhazan kasar ta Nakon, Farfesa Abdullahi Sale Pakistan, ya yi alwashin yin tsayin daka bayan da aka naɗa shi a matsayin sabon shugaban hukumar wajen sauke nauyin da aka ɗora masa. A matsayinsa na babban malamin Islama da ya taɓa riƙe mukamin. Farfesa Pakistan ya ce ba zai ba malamta kunya ba wajen riƙon amana. A taron farko da ya gudanar da shugabannin sassan hukumar, Farfesa Pakistan ya buƙaci samun goyon baya daga dukkan ma'aikata don yana ganin aikin kamar ɗora jankani. Shehun malamin ya ce tuni abokan hulɗarsa a Saudiya daga hukumar alhazan ƙasar mai tsarki suka fara tuntuɓarsa domin shirin aiki mai gamsarwa kamar yadda ya bayyana a wata hira da wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu El Hikaya. ina da aminai da yawa a saudiya muna ta tattauna da su duk da wani wasu abubuwan bai shafe su ba amma dai suna da shawarwarin da za su iya bayarwa to duk wani wanda muke zaton zai iya bada wata shawara ta kirki domin a ga an magance wannan matsala gaskiya muna ta tuntuɓar sa muna samun shawarwari a kyakkyawan zaton da muke in Allah ya so bisa abin da muka tono muka gano da kuma kofofin da muka hango ana iya samun wato canji muna kyakkyawan zaton in Allah ya yarda abin da aka yi bara ba zai maimaitu ba in Allah ya so ya yarda ga shugaban hukumar da aka sauke bayan jagorantar aikin yajin bana malam Jalal Ahmad Arabi sabon shugaban ya ce sun yi masa addu'ar samun kwarin gwiwar rungumar kaddara. Gaba ɗaya da mu da shi da sauran duk wanda yake aiki a ƙarshen wannan hukuma kasancewar ta tana kula da wani rukuni daga cikin rukunin addinin musulunci duk wanda yake aiki ƙarshen wannan hukuma musulmi ne. To ɗaya daga cikin abin da ya zama dole ga musulmi ya yarda da shi karɓar kaddara. Ko a jawabin da na yi mun nuna matuƙar baƙin cikinmu da abin da ya same su mun kuma yi musu addu'ar Allah ya ba su ladan abubuwa da suka yi na daidai Allah ya yafe musu kurakuransu muka kuma yi alƙawari alkawarin za mu koyi darasi daga abin da ya faru wannan abin da ya same shi babu wanda yake ya fi karfin kaddara waye shi ba wanda zai iya tsallake wata kaddara da Allah subhanahu wataala ya dora masa muna bakin cikin abin da ya same su kuma muna fata Allah ya ba su kyakkyawan sakamako na iya abin da suka yi na daidai kuma Allah ya sa da mu da su duka mu amfana da kuskuren da aka yi domin a kiyaye gaba kwararre wajen lamuran aikin haji ustaz salisu muhammad gombe ya ce ba ta yi murna kaɗai ya dace a yi wa sabon shugaban ba akwai buƙatar addu'a Salisu Gombe ya ambata hanyoyi biyu da yake ba da shawarar za a iya samun sauki a lamuran tsadar kujerar haji. Idan gwamnati ta saka dama ta saka duk tallafinta akan dala a saukar da dala mu'amalar da za a yi da dala ta zama tana da sauki a wajen hukumar alhazai da alhazai sannan su jami'an hukumar alhazai gaba ɗaya su cire personal bukatar su a dubi Allah a dubi yadda aikin zai yi in Allah ya yarda kuɗin aikin haji zai sauko da yawa saboda haka wayannan hanyoyi guda biyu su ne na farko gwamnati ta shiga cikin cikin al'amarin tsakanin hukumar hazai da dala yadda za a yi ya zama suna samu ta hannu ta sauki tunda duk mu'amalar da za su yi nan da dala za a yi duk lissafin za a kan dala za a yi muddin ko za a bar dala a kasuwa a ce a hukumar alhazai kasuwa za a je a sai dala aikin haji ba zai taba saukowa yadda al'umma suke tsammani ba. Farfesa Pakistan dai ya yi karatu mai zurfi a Saudiya da Pakistan inda yake mai wa'azi da jagorantar masallacin Juma'a musamman a Kano kafin a bashi wannan mukamin. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma sai kasar ghana inda yayin da aka fara kidayar kwanaki da al'ummar kasar ta ghana za ta fita rumfunan zaɓe domin zaben sabon shugaba da na 'yan majalisar dokoki a ranar bakwai ga watan disamba na shekarar nan mai zuwa idan allah ya kai mu guguwar yakin neman zaɓe daga 'yan takara na ƙara yin ƙaimi a faɗin ƙasar akan haka nema wakilinmu a ghana idris abdullahi bako ya haɗa mana wannan rahoton da za ku ji kamar haka. As your president, I want to assure you of my unflinching commitment to ensuring that the 2024 elections are conducted in a free, fair, transparent, and peaceful manner. We, the police, and the rest of the security agencies working in concert will do our utmost best to ensure that this year's election will be peaceful and. Shugaban ƙasa Nana Danko Akufo General ɗin 'yan sandan Dangana, Dr. George Akufo Danfare ke tabbatarwa 'yan Ghana su yi iya kokarin su don ganin an gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali da lumana mataimakin shugaban hukumar zaɓe dr bosman asare ya yi watsi da ra'ayin cewa alhakin tabbatar da zaman lafiya da sakamakon zaɓe ya rataya ne kawai akan shugaban hukumar ikirarin cewa zaman lafiya da sakamakon zaɓe ya rataya ne kan shugaban hukumar zaɓe kwata-kwata ba gaskiya ba ne muna kira ga jama'a da su yi watsi da hakan dr bosman ya kara da cewa duk 'yan ƙasa na da rawar da za su taka wurin tabbatar da zaben cikin lumana wasu jam'iyyun siyasa sun koka musamman babbar jam'iyyar adawa ta ndc wacce ta buƙaci a baiwa kamfanin bincike mai zaman kansa da binciki rijistar 'yan ƙasa da hukumar zaɓe ta gudanar domin akwai kurakurai da yawa da ka iya jawo magudi muallim ɗan tata jami'in sadarwa ne na jam'iyyar ndc mun yi zama na musamman tsakanin ndc da ainihin electoral commission amma ba wani abun da zaman ya haifo domin duk abubuwan da ndc suka bukaci da electoral commission ta yi bayan gano kuskure da dama da ya gudana cikin ainihin rijistar zaɓe electoral commission ta yi watsi da kiraye-kirayen da ndc ta yi malam siba shakibu sakataren jam'iyyar pnc reshen accra ya ƙara muryarsa ga zargin da jam'iyyar ndc ke yi kungiyoyin siyasa na ƙasa musamman ma na yan adawa tare da namu kungiyar siyasa na pnc muna ganin cewa to me yasa aka samu wa'anda yake sun yi wannan rajistan zaɓe sunansu ya bu bullo nan ya bayyana a nan ya kuma bayyana a can a lokaci daya. Sai dai jam'iyyar NPP mai mulki na ganin a halin yanzu bata ga wata matsala daga hukumar zaɓe ba. Kamar yadda jami'in sadarwar jam'iyyar Sadat ya haya Bako ya ce. Electoral Commission kowa ya san kama independent body ne. Su da kansu na da wato timetable da suke aiki ne. Sa mu a political party di so far ba mu ga wani aibin da za mu kama su da shi. A taron manema labarai da hukumar zaɓe ta shirya ta mayar da martani dangane da zargin. We Muna kira ga jama'a da su yi watsi da kalaman cewa rajistar bata dace da zaben 2024 ba. Dr. Imrana Muhammad, daraktan shirye-shirye na hukumar wayar da kan jama'a ko NCCE a takaice, ya bayyana muryar Amurka wasu kalubale da kuma illar da za su kawo idan ba a dakile su ba. Abin da muka fahimci zai kalubalanci wannan zabe